kowa ko kai namiji ne ko na mace ka saurara za ka iya baka san gidan tururuwa ta yawa ne ka nemi jarka jarka irin na masu moyan na kyan lita ko kuma kasa gidan tururuwa ta yawa ce sai ka nemi zuma kaga irin irin wani ina yi yanzu ma aikin wani ne kaga irin wannan za ka juya ciki jarka 10 litan irin wannan guda goma za ka iya cikin tun saman gidan kasan gidan ba ka juye ba cikin goron ba sai ka zuba ruwa ya wuce tsakiya in akwai bola a gidanka ka tona wurin ka yi babu ka nema bola ka tona ka bi ka bari da ya sati idan ya yi sace ka ciro idan ka ciro ka kawo gida kalan motar da kake so ka sani ka nemi flop na shi ka saka a cikin wannan goron idan baka samu flop ba ka ɗauki pepa takarda ka rubuta sunan motar da kake so sunan motar ka saka a cikin wannan goron ka ringa wanka da shi ka ringa wanka da shi sati biyu sai ka dakata mai gida ban ce maka sati biyun Allah zai baka ko kuma a wata biyar da zai baka ba amma dai in Allah ya daidan kai wannan zaka samu abu daga Allah ne baya gaggawa da sa lokacin da ya yi akwai sai ko ba kai sirrin nan ba man Allah yana so ya baka ke ba fa'idojin nan da muke bayarwa ba shine zai ba mutum ba Allah ne zai baka amma da sanadi wasu sun doka sun yi bai yi ba ma wasu sun doka sun yi Allah ya azurta shi to haka ne rayuwa ka duba farcen mutum guda biyar sun fi juna kuma tare haka haife ka da su ba wanda ya girme wani amma sun fi juna to yan adam ma haka